ya nuna kungiyar kwallon kafa ta manchester united take kan gaba cikin jerin sunayen club din da suka fi sanya 'yan wasa mafi tsada a duniya na shekara 2016 manchester united takan yi amfani da 'yan wasa wanda kimanin kudinsu ya kai fan miliyan 627,700 real madrid tana mataki na biyu da takan yi amfani da 'yan wasa da kudinsu ya kai fan miliyan biyu sai Manchester City da take mataki na uku inda ta kan yi amfani da kudin da ya kai fam miliyan biyar da da da talatin uku casa'in don sanya 'yan wasa a wasan da za su ga. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Swan City da ke ƙasar Ingila ta bayyana koran mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa Francisco Gondoli a ranar da yake murnar cika shekara 61 da haihuwa. inda take ta mai gurbinsa da bradley ɗan shekara hamsin da takwas tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta seba na kasar norway inda seba inda mai horar wanda ya fara wasansa da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ran sha biyar ga watan oktoba da muke swan city ta dakatar da francisco ne saboda rashin tabuka wani abin kirki a gasar premier inda aka yi wasanni bakwai yake da take da maki hudu a matsayi na sha bakwai ita ma aston villa ta biyo sun swan city inda ta cire mai horar da 'yan wasanta mai suna Rabata Di Matthew. Aston Villa dai na matsayi na 19 ne a gasar Championship na kasar Ingila. A Najeriya ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles, Gary Rowan ɗan kasar Germany ya nuna rashin jin sa ne na rashin zuwan 'yan wasan da aka gayyata filin sansanin horarwa domin fuskantar wasan da za su fafata da kasar zambia na neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 wanda a yanzu haka 'yan wasa guda bakwai ne wanda aka gayyata kakal suka zo 'yan wasan su ne karl ikeme sai elderson a kizele musa muhammad sai ike tutu ezenwa akwai emmanuel daniel sai bobby clement tare da odin onazi wanda 'yan wasa suka samu halarta Najeriya ne za ta fafata ne da kasar Zambia ranar tara ga watan Oktoba na 2016 a can kasar Zambia. Mai horaswan ya gayyaci ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris wanda ya fi kowa zuwa da kwallo a gasar najeriya Professional Football League na bana Godin Obaje da ya halarci sansanin. Kiko Cristiano Ronaldo ya ce baya da niyyar ajiye taka takalma sai nan da shekara goma lokacin da yana da shekara arba'in a duniya. Tuta lafiya.